Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin shugaba Biden za ta tura manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI da na hukumar tsaron cikin gidan Amurka birnin Port-au-Prince da ke Haiti. Saboda bukatar da gwamnatin Haiti ta gabatar ta neman taimako ta fannin tsaro da bincike bayan da aka kashe shugaba Jovenel Moise. Sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Sarki ta faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa jami'an Amurka za su duba yanayin su kuma ga ta yadda Amurka za ta iya taimakawa. Amurka na ci gaba da tattaunawa da Haiti da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa don taimakawa jama'ar Haiti bayan da aka yi wa shugaban ƙasar kisan gilla a cewar Saki. Haiti na cikin tashin hankali tun bayan da aka harba Moise har lahira a gidansa da safiyar ranar Laraba. Prime Ministan kasar na riƙon ƙwarya Claude Joseph ya ce shi ke kula da harkokin mulkin ƙasar yanzu. wakilai 'yan Taliban da ke Moscow sun faɗi cewa ƙungiyar ba za ta kai hari kan manyan biranen gundumomin ƙasar ba. Duk da cewa wasu bayanai da suka bullo sun nuna cewa mayakan Taliban sun kai hari a babban birnin lardin Kandahar na Afghanistan. 'Yan sandan Kandahar sun ce sun samu taimako kuma sun iya daƙile haram. A wani taron manema labarai a Moscow a jiya Juma'a da gidan talabijin ɗan Afghan TV ya yada kai tsaye. Shahabuddin Delaware, shugaban tawagar 'yan Taliban, ya ce kungiyar ta yanke shawarar daina kai hari a kan birane don kawar da zubar da jini. Mai magana da yawon kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya faɗawa muryar Amurka cewa matakin daina kai hare-haren a kan biranen na wani ɗan lokaci ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ta waya game da kutsen yanar gizo a kan Amurka da aka gano daga Rasha a kwanan nan. Biden ya ce ya bayyana wa Putin a fili ƙararra cewa Amurka ta sa ran idan an samu kutsen yanar gizo daga Rasha duk da cewa babu hannun gwamnati a ciki. Mun sa ran kasar za ta yi wani abu idan har muka ba ta isassun bayanai don ta ɗauki mataki akan koma waye. Biden ya faɗawa manema labarai a wani bikin sa hannu da aka yi a fadar White House a jiya Juma'a cewa komi ya tafi daidai a tattaunawar wayar. Ina da kyakkyawan fata a cewarsa. Da aka tambaye shi ko akwai wani sakamako da zai biyo baya idan Rasha bata ɗauki wani mataki ba akan kutsen yanar gizon ɓata gari sai shugaban ya ce kwarai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Indonesia ke fama da ƙarin yaduwar COVID-19, gwamnatin shugaba Biden ta tura rigakafin miliyan uku na kamfanin Madana zuwa ƙasar. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Jan Saki ta faɗi cewa mun fahimci mawuyacin halin da ƙasar Indonesia ta samu kanta a ciki yanzu na ƙaruwar yaduwar COVID-19 kuma muna yi wa waɗanda annobar ta shafa fata na gari. Ƙasar Indonesia dai na fuskantar yaduwar COVID-19 kamar wutar daji da mace-mace na tarihi saboda nau'in cutar na Delta mai saurin yaduwa. Wani babban jami'i a gwamnatin Biden ya faɗawa muryar Amurka cewa rigakafin da aka tura na daga cikin kaso mafi yawa da Amurka ta ba da gudunmuwa. Gaba ɗaya yanzu Amurka ta ware rigakafi miliyan hudu don Indonesia yayin da ya rage sauran cikon miliyan ɗaya da za a tura kwanan nan. A karon farko mazauna garin Latin, a garin British Columbia da ke Canada suka ga sauran abin da ya rage a garin a jiya juma'a tun bayan da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu 'yan kwanaki da suka gabata garin da ke tsakiyar gundumar british columbia ya ja hankali a ƙarshen watan yunin da ya gabata saboda yanayin tsananin zafi na tarihi da aka gani wanda ya kai maki 49.6 a ma'aunin celsius bayan haka kuma wutar daji ta kusan cinye garin sakamakon tsananin zafin a bangare guda Garan mai yawan al'umma kusan 250 'yan mintoci aka ba mazaunan shi don su tashi a ranar talatin ga watan yuni tare da mutane kusan dubu biyu da ke zaune a garuruwan da ke kusa bayan da wutar daji ta kama sakamakon abin da hukumomi ke kyautata zato ayyukan bil'adama suka haddasa kashi casa'in cikin ɗari na garin ya lalace a cewar magajin garin litin john polderman Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare jamhuriyar Nijar. Shugaban kasar ta Nijar ya kai ziyarar aiki a jihar Difa inda ya zagaya rundunonin tsaron kasar da ke aiki a wannan yanki domin kala masu azama a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'addan Boko Haram. A dai bangaren shugaba Muhammad Bazom. ya tattauna da shugabannin al'ummar difa domin tattara shawarwarin da za su samar da magance matsalar tsaro da ta haddasa durkushewar tattalin arziki a ci gaba da neman hanyoyin maida 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. Toma Dalla Wannan yunkuri da ke hangen karfafa gwiwar dakarun Nijar a yakin da suke fafatawa da 'yan ta'addan Boko Haram na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta kaddamar da shirin farfado da harkokin yau da kullum a jihar Difa. yankin da ya tsinci kansa a cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro yau shekaru akalla shida kenan inda mayakan na 'yan ta'adda suka tilastawa dubban dubatan mutane arcewa daga gidajensu shugaban jamhuriyar niger alhaji bazum muhammad a yayin rangadi a wannan yanki na difa ya keɓe lokaci musamman domin jami'an tsaro nan sansanin rundunar tsaro shiya ta biyar kenan wato zone de defense semirocen da ke sansanin cibiyar dakarun kawancen kasashen tafkin chadi wato fmm inda tawagar shugaba bazom ta taras da mayakan cikin wani yanayi na azama da kazar-kazar babban kwamandan rundunar dakarun jamhuriyar niger general salihu moda ya bayyana wa dakarun cewar wannan ziyara na da muhimmancin gaske heureux ici à la zone numéro 5 de recevoir pour son premier déplacement à l'intérieur du Niger. Abun farin ciki ne gare mu da shugaban kasa ya kawo mana bakunci a ziyararsa ta farko zuwa jihohin kasa. Wannan babban abin alfahari ne. A nasa bangaren shugaba Bazoum ya jinjina wa sojojin bisa abin da ya kira dagewa bisa aiki. Aujourd'hui, comme président de la République, je viens vous féliciter. A yau a matsayina na shugaban ƙasa na zo ne in yi muku barka saboda nasarorin da kuke samu a 'yan kwanakin nan akai-akai. Wannan abin farin ciki ne wanda al'ummar ƙasarmu ke alfahari da shi. Ina yi muku godiya da sunan al'ummar Nijar. Je suis venu au nom du peuple du Niger vous dire merci. Kwanaki kaɗan bayan da ya karɓi madafin iko, shugaba bazum muhammad ya aika da jiragen yaƙi domin amfanin sojoji a yankin difa matakin da ke shan yabo daga al'ummar yankin har ma da matan sojojin saboda a cewar su al'amura sun canza gaskiya mun ji daɗin hawan bazin fisi billahi gaskiya da zo mu in za su ya mission wallahi kuka muke mu da ɗiyan mu amma yanzu hankalin mu a kwance wallahi daga abin nan mun ji daɗin shi gaskiya ko kwance hankali wallahi matashin mu suna da ƙarfi zuwa mission in sun ta hankali a kwance wallahi ba mu cikin fargaba wallahi alhamdulillah babu fargaba kwance hankali suke aiki yanzu in suna hitima daɗi suke shi tun sun ji in sun hito akwai avion suna da kura suna jin daɗi mu ma muna jin daɗi muna musu addu'a Allah ya taimaka garin Barwa wanda na ɗaya daga cikin yankunan da al'ummominsa suka fi ɗanɗana kudarsu daga mayakan 'yan ta'adda ya karɓi bakuncin tawagar shugaban ƙasa a ziyarar da ke hangen karfafa gwiwa ga dubban dubatin 'yan gudun hijira da suke gida bayan shafe shekaru suna garin ramba a sansanonin 'yan gudun hijira duk da yake garin barwa shi ke da sansanonin 'yan ta'adda amma barkalla kun daure kun zo ba ku yi fargaban komi ba ba ku shi tsoron komi ba Allah ya saka muku da alheri yau na zo don kawo muku goyon bayan Nijar gaba daya don in ce muku mun yi yabon abin da kuka yi za mu yi aiki za mu kori 'yan ta'adda za mu kori bandi za mu kori 'yan iska za mu kai su nisa za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha za mu kama muku a fannin abinci za mu gyara muku gidan likita za mu gyara muku makarantu wata babbar bataliyar soji gwamnati ta girke gab da garin barwa da nufin kwantar da hankalin jama'a shugaban kasar wanda ya leka a wannan sansani da ke kilomita uku da wuraren da ake bayyana cewar matsayin matattara ne na 'yan boko haram ya umarci dakarun da su kula da abubuwan da ke kai kawo tsakanin barwa da gabar tekun chadi don tabbatar da zaman lafiya a barwa da kewaye mutane mazauna barwa waɗanda galibinsu masunta ne da manoma na ganin yanayin da ake ciki bayan komawarsu gida a tsakiyar watan yuni ya kai inda za a ba su damar komawa aiki. wallahi ba mu da fargaba kowa bacci shi yake yi gobe mu yi aiki mu da daga mu yi bacci ba amma lokacin da muke gudun fikira ba bacci ba kwanciyar hankali muna bukatan tsoro muna bukatan ruwa na cikin gari a jara kuma jara muna gangaren nan mu sabka mu je mu yi noma mu kama kifin mu inda muna kamawa muna noma alhamdulillah mun gode wa Allah zaman lafiya mun samu kuma Allah ya kara mana zaman lafiya mun yi gure jiya yau shekara shida Allah ya sa ya maido mu gida mu lafiya kar ya ba mu tsoro ya ba mu abinci yanzu abin da muke bukatar raba talaka duk abin da aka yi ka ba shi lafiya ka ba shi hanyar noma shi hanyar rayuwar shi ka jara alhamdulillah zuwa mu yanzu mun samu muna da ruwa muna da mun samu abinci muna so kari mun samu lafiya kuma muna so kari tsoron yanzu a gaggauce muna so a yi mun a gyara mun muna barin mu mu shiga mu noma mu kama mu mu shi mu mu kasuwanci. baya ga taron kwamitin tsaron kasa da ya haɗa shugaban kasa da ministan cikin gida da takwaransa na tsaron kasa da babban kwamandan rundunar sojin kasar da kuma manyan hafsoshin da ke kula da sha'anin tsaro a ɗaya bangaren kuma shugaba bazom ya gana da shugabannin al'ummar jihar difa wato sarakuna da 'yan majalisun ƙananan hukumomi da na majalisar dokoki ta ƙasa kasancewar sha'anin tsaro wani abu ne da ke buƙatar gudumawar al'umma madam ali maryama ibrahim na daga cikin 'yan majalisar dokokin kasa daga jihar difa mun yi zance kamar aiki na samari aikin matasa shine ya kawo duka tashin hankali na boko haram nan cikin jihar mata difa kenan a samo sana'an da matasa za su su ma mata in aka ce yaƙi mata ya shafa su ne suke da yara su suke rike da iyali kenan su ma a samo musu tallafin da za a basu in aiki ne za a basu in kuɗi ne jari ne za a basu su rika yin aiki don su ma su su zauna cikin garurrukan su ya dauki alkawali cewa daman gwamnati ta yi niyya abin da ya kamata duka za su yi kuma ya zo da masu hannu da shuni su ma su zo su tabbatar da aikin nan da za a yi da gaske ne za a yi kuma su ga yanayin zaman mutane don su kawo taimakon su gadar dutse da ke tazarar kilomita goma da garin difa bangaren kudu wato iyakar jihohin borno da difa a tarayyar najeriya da nijar din wani wuri ne da mayakan boko haram din suka yi ta yunkurin kutsawa da nufin kai hari a birnin difa sai dai wannan haka bata cimma ruwa ba saboda dagewar dakarun nijar wannan ya sa shugaba bazom ya yi tattaki domin karfafa gwiwar waɗannan barade. a yayin da yake bitar wannan rangadi shugaban nijar ya ce alamu na nuna cewar mayakan boko haram sun faɗaɗa ayyukansu ya zuwa garuruwan da ke yammacin jihar difa kudu da garin mai nasarawa saboda yadda suka yi kaka gida a wasu garuruwan da ajiyohin arewa maso gabashin najeriya dalilai kanan da ya umarci shugabannin rundunonin tsaron kasar su hanzarta ɗaukar matakan kakkaɓe 'yan ta'addan daga garuruwan da suke neman maida su maboya a yankin kudu maso gabashin nijar shugaba bazum ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da suka ɗaiɗaita yankin nadifa Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niyame Suleiman mumin Barma da ya taimaka wurin tabbatar da samun nasarar wannan shiri. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai wannan shiri na ɗan gari ya lika wato garin Abuni da ke ke karamar hukumar awe a nan jihar nasarawa mun lula ne fadar wato hakimin abu ne alhaji usman adamu inda za mu buƙaci ya ba mu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta da farko za mu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na abu ne tarihi na abu ne hausawa mm, farko jukunawa ne wani jukunawa turawa sun sarauta kuma a lokacin hausa ana cikin tafiya sai wani ya tsaya tsari da tsayaro aka yi gobara aka yi ban zance yaki ne ko gobara sai a hamanci don hamanci sai suka kone garin gaba ɗaya. tv kenan tv eh. yawa suka kone garin gaba ɗaya. ta allah sa wani lokacin mutum ɗaya ma ba kashe ba Sai ya kone wurin zaune kawai haka ana nan su manya kuma da awoyi da shana lokacin duk abu guda ne a wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kansu cewa a ba mu iya ba mu iya zuwa sare to kan abu ne ba mutane a wuri ba sun kone wani sun kone a wuri ne garin a ko kuma wani gari aka kona a nan abu ne nan abu nan aka kona eh. to menene dalilin kona abu nan da suka dalilin kona abu ne idan sun je sun farauta farauta su na bayi mutane kyana sun je sun sautan bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a karba sun je sun yi a tsare su a karba ko bayi ko abincin da sun samu da zuwa mun ci wannan ba da sauka a ne da suka gayyana gafa kayan da ya dame mu hanyar nan muna so ku zo taimaka mana ku raba mu da shi to shi ne mun ci wasu kakayya daga boko da sauran su to sun zo suma nan sai harbi kuma Allah sa wannan lokaci ba kowa gida mata suna falama wurin gishiri maza kuma suna can wurin shan mi sai yana cin kifiya kawai da ihu maza sun zo sun ka sun kafa ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona abin gaba daya to da suka ci tuwa wai wuri ma sun ku zo ku share tokanin na abu to suka je kuma Allah sa su mutanen dama su alkawari ne sun da a hangon a wai ku saka ci to bayan da ya kamata yi sai angon mirina kuma mu kuma angon mirina da angon fara ɗaya ne a wani ya ka an ka kautai masu gida masu gida mutum arba'in da daya in suka zo abin suka share to ba to dalilin abin shi na har yanzu da suka zo sun share kuma in sarauta komo kan hausawa jikunawa suna yi kuma suna yi amma ba haushe shi ne gaba da jiku idan sarautan kaje ainihin tarihin wannan abin shi na'am yanzu in na fahimce ka uh, wato kaman jukunawa da hausawa katsinawa mm. su suke sarautan wannan gani na abu ne yanzu har yanzu a ba har yanzu ba yanzu hausawa da shi ba jukunawa kenan asalin ku ku katsinawa ne dai kenan katsinawa ne mu kakannin mu duka katsinawa ne ma da yawa kabilu da katsinawa da arago da gondola wala mala na yargam duk na yanzu da yi da filani duka suna to kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa sai da kimanta kuro zai kai kamar shekara ɗari biyu da wani abu ashe gari ne mai tsohon tarihi sosai mai tsohon tarihi kuma lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai ma gishiri. kamar su mutanen ne menene suka shahara a kai kamar wacce sana'a suka fi shahara a kai a wannan lokaci har yanzu ma a yanzu abin da muka shahara kai shi ne noma abin da muka shahara kai shi ne wannan lokaci hakan mu muna noma mata mu kuma suna dafa gishiri amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma ba gishiri ah, yanzu ya ba mu dafa koriya saboda ba shi ne ko kuma yana nan amma ba wa maya shi ne mun ga yan sai zama shi yanzu ya kan namu sai dai noma kawai shi ne ya shi ne muna shi ne yawwa yanzu na da noma iri daban-daban ga rogo doya dawa masara shinkafa duk wani muna noma gyada ayaba ko ba ma gina ayaba shi ne yanzu ya zama kamar gargajiya yawwa kamar shin wannan gari yana da wani take haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi mun shi da ake ce abu ne abu na sarki me yasa ake cewa abu ne abu ne na sarki alhamdulillah lokacin da ana dafa gishiri akan cire in lokacin gishiri ya yi akan shirya kowane gari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a rura ko kan ji za shirya rini za shirya azar za a maturi eh, za shirya inda duk iri gere sai ce ya kuma zuwa mara na wani aka hada su a wani kuma to daga wani kuma da ne karte masu karfi sun da kowane ba shi kaya kaya kaya na shi daga kai daga nan sai bauchi ne da bauchi daga zuwa aka zuwa aka zuwa ne kowane da halin makarban sarki bauchi za su bi suna duba suna duba suna duba. Za ka yi ma bauchi ken. Eh a gidan sarkin bauchi suna duba zuwa sun gana bane zan ce oh duka wani ya fi kowane abin haske ta fi kuma kowa ya yi ce oh wannan abu ne sarki ne. ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne. sunan garin abu ne. to kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne. ma da ga da yawa da yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yaran mu kana yawon banza ba kun karanta. na gaskiya ba shi ba ku da abun sadarwa na waya ke ba shi ba shi samsam yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke sai na fita wani kan gari sannan waya ko kuma fita wani bayan gari can nesa saboda haka ni kai ne nake magana da kai din nama saboda haka ba da waya saboda ban yi tafiya da wajen sai na waya to kamar shi batun eh, makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da kai magana akai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki har a juhu ma mun nan amma kuma ci mun yi gwamnati a gara mun yi aljihun mu har yanzu mu samu zuwa da kan abin kawo kuma ga ainihin a kasan nan na wai kusancin an ce kawai da biyu za ci abu ne ma har yanzu ga shi mu ba mu samu cin gaba ba har yau. To menene kukanka ga gwamnati? A ce komai a gwamnati ana da mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati. Asan dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono. Shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku? Muna yi domin muna ci muna sha a kan wani arzikin da Allah ya bamu. Duk da zuwa ne nan garin da wannan wannan muke yi muke yi mu gama. wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati ba ta ga dalilin da ya sa da za ta kawo ku ɗauki ba tun da ana samun arziki a nan ana. ba mu sa abin da mun kai wa gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wani arziki amma ba su mu ga abin da suka mana ba masu arzikin su ne su yi taimaka mana fada masu arzikin sun gina mu muna ga gwamnati kara mai hanyar. to madalla jama'a masu sauraron mu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar tamu yau da hakimin abuni alhaji usman adam Da muna godiya matuka da wannan hira da muka yi da kai. To ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai wani mako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.